This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan Washington yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da mita 31 da 42 da kuma 61. a can ma jamhuriyar Nijar za a iya mai a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a daddana voahausa.com da sashen hausa.com. jama'a masu haram assalamu alaikum barkan mu da wannan lokaci ni na bello habib galadanci tare da halima jimrau muke fata kuna lafiya bayan labaran duniya akwai shirin mu tattauna amma yanzu dai bari mu ji labaran duniya Tare da sallama a gare ku da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya ga cikakkun labaran duniyar mai karantowa Halima Jumrau. Wani hilin jirgin saman birnin New York ya zama na harin harko a ƙasar Amurka da ya fara zahawa ɗaukar matakan gwajin cutar Ebola daga yau Asabar babban hilin jirgin saman Kennedy na New York ya fara gwajin matahiya da ke zuwa Amurka daga ƙasashen yammacin Afirka. na Gine da Liberia da kuma Saliyo masu fama da bala'in cutar Ebola. Jami'ai za su gwada zahin jikin matahiyan da ke shigowa kuma su yi musu tambayoyin neman gano wasu alamomi. A mako mai zuwa idan Allah kai mu za a fara yin irin wannan gwaji a hilayen jiragen saman Newark na jihar New Jersey. Da Washington DC da Chicago a jihar Illinois da kuma Atlanta a jihar Georgia. daga cikin fasinjojin da ke shigowa na Amurka daga kasashen Afirka da ke fama da cutar Ebola fiye da kashi 90 cikin 100 suna biyowa ne ta waɗannan hilayen jiragen sama guda biyar. A jiya Juma'a, Hukumar Lahiya ta Duniya (WHO ko OMS) ta ce yawan waɗanda cutar ta hallaka ya ƙaru ya wuce mutane 4,000. Hukumar ta ce an samu mutane 8,400 da suka kamu da cutar a ƙasashe bakwai, kuma mutane da uku sun mutu sanadiyar wannan cuta ta Ebola. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Ban ki ya isa babban birnin kasar Libya a yau Asabar a wata ziyarar da ya kai da nihin ƙarfafa tattaunawa tsakanin jam'iyyun siyasa da ba sa ga maciji a ƙasar wadda rikici da tashin hankali suka ɗaiɗaita. Wata sanarwar da Majalisar Dinkin Duniya ta gabatar ta ce Mr. Ban zai ma jam'iyyun ƙasar Libya kaimi kawai su yi babban taron da suke son yi domin tattauna hanyoyin warhaɗo da zaman lafiya a ƙasar. Mr. Ban Ki-moon ya kai ziyarar bayan da manzan shi na musamman a ƙasar Libya Bernardino Leon da kuma ofishin majalisar a ƙasar Libya suka sake ƙaddamar da taron canza miyan a ƙarshen watan jiya tsakanin 'yan majalisar dokoki na gwamnatocin ƙasar Libya guda biyu da basa jituwa da juna. Wata sanarwar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta wani ɓangare za a yi tattaunawa ce bisa harsashen yin watsi da ta'addanci kuma shine takun harko bisa turbar neman warware rikicin ƙasar Libya. Tun da aka hambare shugaba Muammar Gaddafi daga mulkin ƙasar, Libya ta hwada cikin halin rudamin siyasa da kuma rashin tabbas. Gwamnatin Firaminista Abdullah Afani wadda duka duniya ta amince da ita ta kafa helkwata a birnin Tobruk a yayin da ita kuma wata ƙungiyar mayakan Islama ta kafa wata gwamnati kishiyarta Abdullah Afani a Tripoli babban birnin ƙasar bayan da ya hwada hannunta. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan jama'a sun yi dandazo a birnin St. Louis, jihar Missouri, a kwana na biyu da fara gangamin kwanaki hudu na yin tir da kahariyar 'yan sanda. An yi watanni fiye da biyu ana fama da rigima a yankin bayan da wani ɗan sanda bature ya harbe wani matashi bakar hwata da baya ɗauke da makami a watan Agusta unguwar Ferguson da ke bayan garin St. Louis. Zanga-zangar baya-bayan nan mai taken ferguson October tana faruwa ne bayan kisan wani matashin shi ma baƙar fata a wannan mako a St. Louis cikin wani harbe-ni-in-harbe-ka da aka yi da wani ɗan sandan shi ma Bature wanda yake hutu a ranar amma kuma a lokacin yana wani aikin gadi a wani kamfani mai zaman kanshi. Tun ranar Juma'a aka fara zanga-zangar da wani jerin gwano a kofar lauyan gwamnatin garin, kuma ana kyautata cewa za su ci gaba da yin zanga-zangar har zuwa ranar Litinin idan Allah ya gwada mana. Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Allah. bari mu baiwa ibrahim ka almasi garba waje ya gabatar da shirin Masu mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wani shirin na tattauna. Kamar kullum, ga sharar fagen shirin mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. An rantsar da mataimakin tsohon gwamnan Adamawa barista Bala James Nigilari a matsayin sabon gwamnan jihar. Wannan ko ya biyo ne bayan hukuncin da wata babbar kotun tarayya a Abuja ta yanke inda ta umarci babban jojin jihar da ya rantsar da tsohon mataimakin gwamnan domin murabus inda aka ce ya yi kafin tsige su baya bisa doka. To amma mukaddashin gwamnan da aka sauke daga mukaminsa Ahmadu Umar Fintiri ya ɗaukaka ƙara. a daidai lokacin da 'yan najeriya ke tofa albarkacin bakinsu a kan jirgin sama mallakar shugaban kungiyar kiristocin najeriya makare da kuɗi dalar amurka miliyan tara da dubu ɗari uku domin sayo makamai daga ƙasar afirka ta kudu da aka kama makonni uku da suka gabata sai kuma ga wani labarin sake kama wasu kuɗin a wannan makon da yawan su ya kai dalar amurka miliyan biyar da dubu ɗari bakwai su daga najeriya tare da manufar sayo makamai wasu 'yan najeriya da suka hada har da malaman jami'o'i sun gurfanar da shugaban najeriya goodluck jonathan da shugaban kungiyar kiristocin kasar a gaban kotu don su yi bayani akan kudaden da aka kama tare da jirgin sama mallakar shugaban kungiyar kiristocin najeriya da hukumomin afirka ta kudu suka yi an ci gaba da zafafa fafutukar neman garan bawul ga kundin tsarin mulkin najeriya domin ba da dama ga kakkafa 'yan sandan jihohi a kasar a baya bayan nan mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku ne ya jaddada yin kiran sa'ad da ya kai gaisuwar barka da sallah ga gwamnan jihar sokoto aliyu wa Moko. sarkin musulmin na ganin hakan zai taimaka wajen fuskantar kalubalen rashin tsaro da tashe-tashen hankula da ke addabar kasar kuma gwamnan ya goyi bayan kiran na mai martaba sarkin musulmi jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya ta roƙi gafarar tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo gwamnan jihar kaduna muktar ramalan yaro ya fito karara ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar gwamna a zaɓen shekara ta 2015 shi ko tsohon gwamna anambra peter obi ya watsar da jam'iyyarsa ta abga zuwa jam'iyyar pdp a birnin dabo mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya yi garan bawul ga majalisar fadarsa inda ya daga darajar 'ya'yan marigayi sarkin kano ado bayero a naɗa aminu ado bayero a matsayin wamban kano yayin da shi kuma ahmad ado bayero aka naɗa shi sarkin dawakin tsakar gida haka ma an naɗa kawun sarkin wato abbas sanusi a zaman galadiman kano biyo bayan rasuwar galadiman na kano tijjani hashim a makon jiya yayin da kuma aka naɗa ɗan marigayi ga ladiman wato barde tijjani hashim a matsayin ɗan isan kano mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukansu a jihar katsina sanadiyar wani mummunan hatsarin mota akan titin katsina zuwa dutsen ma jami'in hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa a jihar umar ibrahim ya ce hatsarin wanda ya auku a ƙauyen dabaibayawa ya haɗa motoci hudu ne da suka haɗa da golf uku da kuma toyota ɗaya mutanen goma sha biyu dai sun mutu ne nan take yayin da aka kwashi wasu da dama da suka jikkata zuwa babbar asibitin katsina murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu za mu kaɗa mu na tattaunawa kamar yadda aka sani dai zauren na birnin tarayyar najeriya abuja inda wakilin Nasiru Adamu Elhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a yi zaɓe mai inganci kuma cikin kwanciyar hankali a Najeriya a shekara ta dubi da goma sha biyar. Yau Elhikaya zai ɗora ne daga inda ya baiwa Malam Bashir Baba zarafin yin ƙarin haske. Bashir Baba, ah, ka ji abubuwan da su 'yan siyasa suka faɗa a matsayinka na mai lura da harkokin yau da kullum cikin minti ɗaya wani sharhi za ka yi. to lallai wato babu shakka magana dai da na fara tun farko ita ce aka komawa magana ce ta ya za a yi kowane bangare adalci kamar yadda nake faɗa adalcin nan an fi gano shi ta bangaren shi eh, jam'iyyar pdp domin ita ce take da gwamnatin tarayya ita ce take da jami'an tsaro ita ce take da 'yan sanda ita ce take da sss ita ce take da soja duk wani jami'in tsaro nata ne saboda haka in za a yi amfani da jami'an tsaro a musguna ma wani ko wasu a harkokin zaɓe za a fi nuna ɓangaren jam'iyyar pdp mai gwamnatin tarayya za a fi nuna ta da yatsa wannan shine abin da muke faɗa abu na biyu kuma su kansu ɓangaren yan adawa ɗin kamar da yake faɗa kasan su kansu yan adawa ɗin jam'iyyar apc a za ga cewa sukan zauna ne su lamo lokacin suna nuna cewa ai su ba da jami'an tsaro ba su da kowa su Allah kaɗai suke da shi ta ƙarƙashin ƙasa kuwa akwai barna iri-iri su ma da suke iya yi ka ƙyale ɗan siyasa ma nasu ba ka iya gane masa to amma dai abin nufi kowa ya adalci kowa kama karya ɗin da ake zargin gwamnatin tarayya gaskiya a daina saboda irin abin nan da ake cewa duk wanda ya kwana lafiya shi ya so najeriya nan sai da ita tukunna sannan za a yi magana shugabanci a muna ganin aru abubuwan da suke biyo bayan zaɓe da aka yi na magudi na cin mutuncin mutane lokacin zaɓe na sanar da wanda ba shi ci zaɓe ba cewa shi ne ci zaɓe da balahirar da take biyo baya saboda haka ya zama wajibi kowa ya shiga taitayinsa duk wanda ya kwana lafiya aka ce shi ya so. a bashir babu bari mu koma maza maza wajen shi honorable abdullahi mai basira abdullahi mai basira ko ba faɗa ba zan iya cewa kai ka san daga jihar neja kake kuma jihar neja tun da aka fara wannan demokuraɗiyar tana ƙarƙashin jam'iyyar pdp ne a shin akwai wani mai sharhi da bayan zaben ikiti din nan yake cewa wannan darasi ke nuna ba wai don in jam'iyya tana mulki a jiha ne yake nuna za ta ci gaba da yin mulki a 2015 wato kila za a samu musaya a wasu jihohin na an ya ikiti shin kai ya kake ganin lamarin kana jin za a iya yin abubuwan da aka yi ikiti a sauran jihohi ba tare da yan jam'iyyar ku sun kawo tashin hankali ba eh mun san cewa zaɓe na farko dole za a bai wa kowa hakinsa kuma mu a matsayinmu na jam'iyyar pdp kowa da ƙuri'an shi shine maganar gaskiya amma idan za a bi yadda zaɓe ya kamata ce ya zama yadda aka yi zaɓen nan a ekiti aka sa jami'an tsaro inec suka yi aikinsu kuma kowa ya je ya jefa ƙuri'ansa aka ga wannan ƙuri'a mai ci ya ci haka ya kamata ce an yi zaɓe a ko'ina cikin ƙasar nan kuma mun sa rai in allah yadda da canje-canjen da inec suka yi da kuma lessons ɗin da aka samu daga wasu zaben da suka biyo a baya za a samu ci gaba a zaben 2015 saboda aka nan mu a matsayinmu na jami'ar pdp muna kallon kasan ne gaba daya mu muna kallon yadda za a yi a samu zaman lafiya a kasan mu jam'iyya ce wanda muka san cewa in ba kasan ba ma maganar shugabanci mu jam'iyya ce wanda duk abin da ke gabanmu muna tunanin yadda za a yi mu kai mutane gaba ya zama akwai ci gaba ba kasan da ba ta da matsaloli ba mu ce ba mu da matsaloli ba zaman duniya kansa da matsaloli ake yin ta to amma a matsayinmu na a matsayinmu na jam'iyya kullum kullum muna tashi muna bacci a kan yadda za a yi mu gara rayuwar mutanen najeriya saboda haka nan zaɓuɓɓukan da aka yi a baya da in allah ya wanda za a gaba mutanen najeriya za su sake sa yardansu su wannan jam'iyya duk kuma wayannan kamar maganan da shi ɗan uwana ya yi na wai mun damu ko shekara arba'in ko arba'in da uku ko hamsin da biyu ko duk yawa amma wani rabul mai basira kai an ce ma shekarun ka talatin da ɗaya ne eh shekarun talatin da ɗaya shekarun talatin da ɗaya kuma ya ake ka zama honorable kana shekara talatin da ɗaya eh to saboda allah bani dama na yi na yi kakakin majalisar matasan najeriya kakakin maja akwai majalisar matasa na najeriya na ya kakakin majalisar matasa na najeriya daga nan na zo na zama amma in baka manta ba wanda ka gada a wannan mukami shi ma daga da yake a in baka eh, sani ba ban gaya ba wanda na gada dan akwai bom dan a wanda dai na gada hannunsa dan akwai bom eh amma akwai wani eh, wanda ya fito daga da wanda lokacin aka ce ya kai shekara 60 a ai ka san ita yanda abin da ke so ka gane shine ita jam'iyyar mu jam'iyya ce wani ta yadda da canji jam'iyya ce wani ta yadda da dole a ji abin da mutane ke faɗa eh an ce mun taɓa samun eh, shugaban matasa na jam'iyya wasu sun ce shekara sittin da wani abu to amma a matsayinmu na fati na jam'iyya wani tana jin maganar mutane tana bin kuma abin da ta ajiye a ƙasa da aka zo canji jam'iyya ta ce dole a je a samu matashi ya zo na akan kujerar matasa saboda in ba ya za a ce kai ba matashi ba ne kuma ka zo akan kujeru matasa shine maganar gaskiya so saboda haka nan jam'iyya ce ta mu filifi wanda ta yi canji a yin canjin ne shi ne allah ya kawo ni akan wannan matsayi in kara jaddada ba maganar da shi jalo ya yi da na ji yana maganar an hana waɗansu 'yan jam'iyyar su ta apc zuwa cikin eh, ekiti ah, domin su taya ko kuma su nuna cewa suna tare da gwamnan su fayemi a abun ban mamaki abun ban takaici ana cikin wannan dambarwa sai muka ji ta kafofin watsa labarai wani jami'i na hukumar wani jami'i na hukumar zabe ya waye gari yake cewa yake kare wannan mataki da aka dauka wanda ba ruwansa bane ba huruminsa bane kuma wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da yasa mutane suke ganin cewa ita kanta hukumar zabe watakila ba a shirye take ta yi wa sauran 'yan najeriya adalci ba domin abin da wancan jami'i ke cewa ai waɗancan da aka hana shiga cikin garin ekiti kafin zaben nan ba 'yan ekiti ba ne akwai dokar da ta ce kar wani wanda ba ɗan jiha ya shiga jiha ba kwanaki kafin a yi zaɓe kaga babu wannan dokar don haka ba taimaka ma jam'iyyar pdp ya yi ba shi wannan jami'i da maganganun da ya yi sannan na biyu kuma abin da na lura da shi 'yan najeriya kamar kansu ya fara wayewa sun fara dawowa daga rakiyar batun jam'iya sun gane cewa jam'iyya shi gifa ce kawai suna fara duba wane ne jam'iyyar ta tsayar dan takararta wannan shine ɗaya daga cikin yawwa to a bashir baba kafin da za mu barka sai mun sake zagawa amma a rabul ibrahim da suki akwai wani zargi da na ji an ce kuna yi na idan misali ma abin da ya faru a kano sai ku yi amfani da alama tsuntsiyar kunnan idan yan pdp suka je wajen suka yi taro sai ku je ku share wajen wai kun share zunubai shin me yasa kuke ba kwa ganin wannan yana kawowa gaba a tsari irin na demokradiyya alhamdulillah kamar da ka sani eh, wannan tsintsiya alama ce ta jam'iyyar mu kuma wannan shahara da kake ake yi fatan alheri ne Allah ya kawo wata rana da duk za mu fatali da jam'iyyar PDP domin jama'a sun gaji mu din nan dafa jam'iyyar PDP muke karkamanta duk sirrin su da sharrin su mun sani gani haka ne muka fita muka dawo muka bi gaskiya domin an ce dama in gaskiya ta bayyana to fa ƙarya sai ta kawo to wannan da kake da alama ne na cewa fatan alheri in Allah ya kawo mana lokaci kamar yadda muka yi wannan shara an share jam'iyyar PDP jama'a sun samu canji kuma ƙasa ta na lafiya kuma kamar yadda ake faɗi na tsare-tsare mu ma jam'iyyar APC koyo muke yi yau jam'iyyar PDP ta goma sha biyar amma jam'iyyar APC ta ɗaya tok saboda haka dole ne a matsayin mu na 'yan adam za mu yi kurakurai mu ma muna fata mu gyara kurakurai mu fiye da yadda jam'iyyar pdp ta gyara kurakurenta kuma muna fata war haka 'yan najeriya talakawan najeriya ido su ya bude ba sai na faɗa ba in dai har za a yi zaɓe na adalci a najeriya kamar yadda suke igirari a baki ba a zahiri ba domin wancan zaɓen 2011 akwai fagori in bayelsa mutane ba su manta ba mun san mutum nawa aka yi a kardetin ko mun san na mutum nawa aka kawo a matsayin wanda suka jefa ƙuri'a ni din dan jam'iyyar PDP ne da ni aka yi congress a nan Abuja a can a wancan lokaci lokacin da muka je ana zaben Jonathan wallahi wallahi ran uku ban zabe Jonathan ba saboda na san ba zai iya ba kuma wallahi ran general election ba zabe shi ba kuma a haka na tsaya kuma kan ra'ayina saboda na san ba zai iya ba masu cewa ma za su zaɓi Jonathan, wallahi a bincike su ba gaskiya suke faɗi ba wata bukata ce tasu su kaɗai ba ta su ba ba ta mutanen najeriya ba duk mutumin najeriya wallahi ko dan bayelsa ne in ya dubi abin da ke faruwa a ƙasar nan wannan mulki ya fi ƙarfin jonathan goodluck lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar jalla kun wahidu To, mun zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau, dattawan da za su sake yin ma 'yan arewa jawabai su ne mai martaba sarkin Kagoro a jihar Kaduna, Malam Afuwai Bonnet, da kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Muhammad Lawal Kaita. Da farko dai ga mai martaba sarkin Kagoro. Ni ne sarkin Kagoro nake wannan jawabi, yanzu arewa ba na junanmu. kasan nan ta kudu suna nan suna cin gaba suna nan sai fada da junan mu muke wannan abin da zai taimake mu ba addini na kowa ne Allah yana so mu zama Krista da dukkan duniya ma ya mai da ita Krista in yana so mu zama musulmi da Allah ya zama da duniya ma gaba dayanta musulmi amma bai haka ba ya ce mana mu kaunaci juna ya kamata kowa ya yi addinin shi yadda takardun addininsa suka ce masa kuma duka takardun addini sun nuna cewa a kaunaci juna ya kamata kowa a bar shi ya bi addinin da yake so domin shi ne babban abu a kudanci suna da addini amma ka je ka kar da su katar gida guda mutum yana da mata uku kila biyu krista ne daya musulma ce musulmi ne kuma daya krista ne ya'yan kuma ta riga wasu suna krista wasu suna musulunci amma suna nan zama lafiya gidansu ba abin da ya dame su amma mu a nan arewa a'a in kuma wannan saboda rashin ilimi ne to ya kamata mu sa yaya mu a makarantu i makarantar addini yana nan ka koyi koran ka koyi a akwai irin su amma makarantar da za ta sa ka san abin da sauran duniya take ciki da farko da Allah ya yi duniya an ce yare guda ne aka yi ta yi sai da ya mutane suka fara amfani da shi da suna raina Allah Allah kuma ya canja ya ba su yare daban-daban don kada su hada kai su abin da yake ba daidai ba amma wannan bai hana mu ba muna da yaren mu barkatai muna da addinan mu barkatai a ban shi ya ji nashi mun dai ba a kakkare doka ba ba a kakkare dokan gwamnati ba in an kakkare dokan gwamnati wannan kuma fi ne kuma yadda za ka kakkare dokan Allah ne kana nan kana bin shi ya ce kada kai sata ka je kai sata kaga Allah zai ji dadin ka ba Allah ya ce kada kai kisa kai kisa kaga Allah bai yarda da wannan ba amma mutum ya ce zai kashe wani saboda ba addininsa ba kuma in ya kashe wanda yake ba addininsa ba zai je sama da wannan bayan alibin kanshi Allah bai ce ya kisa ba iyaka abin da Allah ya ce kenan ku ci juna su abubuwan nan biyu su ne kawai da samu zauna lafiya arewa mu bar ga wani wani ko akwai first class ko akwai second class a'a mu da mu daya ne jini daya ne mutum Allah ya mutum daya ne sai da hanyoyi daban-daban don a tuska don mu gane mu ko kuma wani ya zama kato ne wani kuma jere ne wani dogo ne wani kuma yana da jiki wani ba shi da jiki arewa ta gane cewa da ta an zauna lafiya yanzu da ya sa ana ba zaman lafiya yanzu shine wannan kwaɗin abubuwan duniya don na gani ka a wannan ya zo kila zai hana ni samu a wannan hanya bari ni amfani da wannan kalma na addini bana na son wannan duka yake zuwa a bani kada ba wani in kuma mutum ya bari dana yana so ya zama musulmi yau ni kirista ne yana yana so ya zama musulmi na in eh, zan dace gargadi kan abin da na gane akan addini na in ya ci ba abin da zan yi ce zan kashe shi don ya ce ba ya so addini na haka kuma nake so ko musulmi idan ka yana so zama kirista. a ba shi magana ka ce a ah, a ah, ga shi nan ga inda nake ga yi ga shi ya ki ka ga shi ya tafi abin da zai kawo zaman da afiya yi a duniya bar ku don abubuwan duniya mu kaunaci juna muna kaunan juna arewa za ta zauna lafiya kasar Najeriya za ta zauna lafiya duniya ma gaba ɗayanta za ta zauna lafiya amma in babu duniya fa ba yadda za ta zauna lafiya sai dai kuma lokacin da duniya ta tashi kamar da muka sani ana magana end times abin da nake so arewa ta gane kenan mu zauna lafiya haka nan ubangiji ya taimake mu shi ma tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Muhammad Lawal Kaita ya ce dole ne fa 'yan arewa su gaya wa juna gaskiya game da wajibcin zaman lafiya da haƙuri da juna muddin dai suna so su ci gaba kamar kowane ɓangare. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya jama'a jama'a Najeriya manya da ƙanana ni a rajin lawal kaita tsohon gwamnan jihar Kaduna na roƙon na ya kamata mu haɗa kanmu. soyayyar nan kusan dukkan najeriya muka same ta ina kira gare ku kuma ina roƙo gare ku nan najeriya da bahaushe da ibo da bayarbe da ijo da babarbare da banifi na roƙo mu taimaka ma kanmu ko mu haɗa kawunan mu taimaka ma kanmu mu haɗa kawunan mu taimaka ma kanmu mu zauna lafiya Allah shi ta da Allah taimaka mana Allah taimaka mana domin abin da mutum zai lura a arewa yanzu yadda mu muka sa arewa shekara goma sun da su wuce yanzu ba haka take ba da duk industry na atamfa shadda da duk abin da kafin yi tsakanin kano da kaduna yau ba ko daya babu wani industry of substance muhimmi wanda za ka ce shi a arewa yau me yasa ishe haɗin kai yanzu mun abubuwan da ke afkwana da yau sai za muke roƙon mu haɗa kai mu haɗa kai ba mu gana jam'iyya ba mu gana addini ba mu gana abun ka a haɗa kan nan tun arewa za mu hiddo mutum mu hiddo mutum guda mu ce shi ne za shi mu shugabancin ƙasar nan dogo abubuwan da muka shiga matsalar da muka shiga yanzu a samu a gyara amma in muka bari yau aka wuce da mu to wallahi ta sai Allah ƴaƴanmu da jikokin ba za su yi mu ba. Wani haɗa kan nan shi ne kuma mu. ka duba da ka duba babu wani maɗaukacin abin da ake a kan mutum ƙasar nan unitel cnn sauransu duk yau babu kano babu na ya ba sakamu a hankali a hankali mu da kanmu mun bari ana mai da mu banzaye a kwaɗi maka magana mara daɗi sai ko lokacin na kake da mulkin nan baka yi ba abin da muka yi gaskiya da taimakon juna ƙasa mai arziki mai albarka kamar Najeriya yanzu komai babu kai wahala sai kuma ta bai mutane na da dubu biyar dubu goma ce zai fi abinci. To dole shi kan haɗin kan mu ne kuma kan na kan haɗin kan namu ba na arewa kudu ta arewa da kudu haɗa kan kowa ta shi ɗan Najeriya ne ya yarda shi ɗan Najeriya ne ya yadda ya yi mai a Najeriya ka da abubuwan masu canza. To alhamdulillah to ɗan gudun jawa mu ne yake so in yi kuɗi na. wanda shi taimaka mana ko shi wani jagora ko wanda shi haɗa kanmu na gode. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya. Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da wannan shiri na mu tattauna. Yanzu kuma ga Halima da takaitattun labaran duniya. hilin jirgin saman New York na JFK wato John Fitzgerald Kennedy ya zama na farko a kasar Amurka da ya za a daukan matakan gwajin cutar Ebola daga yau Asabar dai babban hilin jirgin saman na Kennedy ya fara gwajin matahiyan da ke zuwa Amurka daga kasashen yammacin Afirka na Guinea Da Liberia da kuma Saliyo masu fama da bala'in cutar Ebola, jami'ai za su gwada ko kuma har sun fara gwada zahin jikin matahiyan da ke shigowa kuma su yi musu tambayoyi na neman gano wasu alamomi. Idan Allah kai mu makon gobe za a fara yin irin wannan gwaji a hilayen jiragen saman Newark na jihar New Jersey da Washington DC da Chicago a jihar Illinois da kuma Atlanta a jihar Georgia. Daga cikin fasinjojin da ke shigowa na Amurka daga kasashen Afirka masu fama da cutar Ebola, fiye da kashi 90 cikin 100 suna biyowa ne ta waɗannan hilayen jiragen sama guda biyar. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya banki moon ya isa babban birnin ƙasar Libya a yau Asabar a wata ziyarar da ya kai da nihin ƙarho tattaunawa tsakanin jami'in siyasa da ba sa ga maciji a ƙasar ta wato ƙasar da rikici da tashin hankali suka ɗaiɗaita. To, madalla jama'a. Abin da shirin namu ya samu kenan a yau sai kuma goban Allah ya so ya kai mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu da dan Halima Jimrau da ta kawo labaran duniya da kuma Tafarra Girmai Tafarra wanda ya kawo mana ko ya hada sauti ya ba da umarni. Sai kuma injiniyan mu Nashwan ni Bello Habib Galadanci a nan sashen Hausa na murya Amurka nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.